wato mai imani kuma duk mai neman kariya daga azabar Allah daga fitinar duniya da lahira yana sanya wa kansa riga ta tsoron Allah sannan kuma ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah ku kiyaye dan wannan ita ce babbar igiya mai ƙarfi da masu riko suke riƙewa wanda ba ta tsinkewa sauke farilla da nauyi da Allah ya dora mana gaba ɗaya da nisantar haram hanya ce mai kyau wanda masu neman kusanci da Allah suke neman kusanci da shi Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani mu riko da littafin Allah ga baki ɗaya mu kada mu rarraba yace ku tuna ni'imar Allah akan ku da kuna abokanan gaba ya hada tsakaninku kuka wayi gari musulmi kuka zama yan uwan juna kuna dab da gabar jahannama Allah ya kubutar da ku daga ciki kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tataduna don ku samu shirya. duk lokacin da al'ummar nan ta haɗu ta daidaita sahunta ta yadda za ta zauna da junanta lami lafiya to lokacin ake fin samun ƙarfi kuma ake koran saɓani don shi kam saɓani abin ƙi ne koyaushe Allah baya so a samu saɓani kada ku rinka saɓani kada ku rinka rarraba kamar yanda wato bayan shirya ta zo muku waɗanda suke wannan haɗuwa akan hanya ta daidai su ne masu rabauta kuma masu kubuta daga azabar Allah ranar tashin alkiyama wa inna inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ta ku um, al'umma ce guda daya Allah ce ni kuma ni ne ubangijinku ku bauta mini yan uwana wannan huduba tana magana akan illolin da rabuwar kanmu ya jawo mana yau a ƙasar nan ake mana cin kashi ake azabtar da mu muna da yawa amma yawan mu bai mana amfani ba muna da tarin gidaje muna da tarin kasuwanni muna da garuruka muna da arziki muna da dukiya muna da noma daidai gwargwado muna da kaza amma sun raba kanmu sun hada mu fada da junanmu sun raba yan siyasan mu sun kisu ba su hadu sun raba yan kasuwan mu sun kisu bari su hadu sun raba sarakunan mu sun kisu bari su hadu sun raba manya manyan mutanen mu kowa ya rabu da dan uwansa ji yake shi na daban ne wannan ya sa muka fada cikin halin bakin ciki halin tashin hankali halin wulakanci halin tozarta da muke ciki a ƙasar nan musamman a arewa don haka za mu dawo da kanmu baya mu tuna abin da shari'a ta gaya mana dangane da mu yi ƙoƙari mu haɗa kawo kanmu mu zauna da juna don mu samu nasara akan abokanan gabanmu ‘yan uwana cancanjawan zamani da fikintinu na zamani da cincirindo na abokanan gaba a kanmu yadda ka san ƙatti maciya tuwo sun kewaye kwanon tuwo suna cin tuwo yau haka ake cinye mu gabaki ɗaya duk musulmi mai kishi a kansa mai nasiha wa 'yan uwansa wallahi zai yi ƙoƙari ya zama bai zama dalilin ya zama wato makamin da abokin gabansa zai rinka amfani da shi wajen faɗa da 'yan uwansa ba Sauban ya ruwaito mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce saura kiris abokanan gaba su yi cincirindo a kanku kamar yadda maciya tuwo maciya abinci suke cincirindo a kan abinci da aka ba su su ci kowa yana gutsurar lomasa, sai ba za su tashi ba sai sun karar da abincin nan yau abin da aka sa musulmi kenan a gaba a ƙasan nan sun gama shiryawa sun gama kimtsawa suna bin hanyoyi da na fili da na koye da na bayyane mu kuma muna ta bacci ba mu farka ba ba mu gane ba mun ƙi mu daidaita sahunmu mun ƙi mu haɗa mu mun ƙi mu zauna lafiya a tsakaninmu an jefa mu cikin bala'i an jefa mu cikin fitina an samu muna kashe junanmu ‘yan uwanmu suna sace mu ‘yan uwanmu suna kashe mu ‘yan uwanmu suna kasuwanci da mu ‘yan uwanmu suna saka mana bam suna kashe mu wannan bala'i da me zamu ji ga fatara ga talauci ga tsiya ga sharri ga zalunci na wasu daga cikin shugabanni ga rashin tsoron Allah ga rashin tausayi ga danne na ƙasa talaka ya shiga uku a ƙasar nan yana cikin halin wayyo Allah shi yasu me ya jawo mana wannan mun ki mu gane cewa mu mutane ne masu yanci mun ki mu fahimci ina ya kamata mu fuskanta duk kowa ya ci gaba ban da mu kasashenmu na Afirka duk sun mana nisa in ka je Niger sun mana nisa in ka je Kamaru sun mana nisa in ka je Chadi sun mana nisa in ka je eh, ina ne duk sun mana nisa wurare da yawa sun mana nisa muna nan a Najeriya muna jin mu uwa a Afirka mu ne jagoran Afirka dan gane ya shigo Najeriya ce kaya dan Kamaru ya shigo Najeriya ce kaya dan wannan Chadi ya shigo Najeriya ce kaya amma kuma dan Najeriya ya fi shi wahala dan Najeriya ya fi shi tsoro duk kasashen nan da na gaya muku ba inda ba za ka yi yawo karfe biyun dare da motar ba duk kasashen nan gaba baki daya ba wanda yake jin tsoron karfe uku ya buga motarsa shi kadai ya tafi wallahi duk kasashen nan da na gaya muku ba inda za a zo a kashe mutum daya a gari wai a kasa kama wanda ya kashe shi ballantana wani ya datse hanya ya kashe na kashewa ya harbi na harba kai lalacewar ta kai har bidiyo za a yi a ɗauka kuma a yada kuma a zagi uban kowa a zagi shugaban kasa a zagi gwamna a zagi kowa da kowa kasar da take da jiragen yaƙi kasar da take da sojoji kasar da take da yan sanda kasar da take da DSS take da take da immigration take da custom take da samari ga sunan a banza suna zaune babu aikin yi suna neman a ɗauke su amma muna cikin kaskanci muna cikin wulakanci wallahi ina tausayin jikokinmu da tattabakunan mu yadda za su rayuwa a ƙasar nan wallahi tallahi mu ta mu ta zo ƙarshe dan shekarun da muke da shi ba lalle mu maimaita su ba amma ka tausaya waɗannan jikoki naka ka tausaya waɗannan ƴaƴa naka ta yaya za su rayu to wannan shine abun damuwa har yau ɗan Najeriya musamman musulmi ɗan arewa yana wani bacci bai farka ba ba mu da kishi ba mu damu ba muna yi wa junanmu baƙin bakin ciki muna yi wa hasada in wani ya ɗaukaka a cikinmu mu karya shi in wani ya samu mulki a cikinmu mu karya shi in wani ya samu matsayi a cikinmu mu wulaƙanta wulakanta shi kullum muna ta cin dunduniyar junanmu kuma kuma gashi abokanan gaba sun samu a gaba suna amfani da mu wa junanmu a kashe mu hana mu zaman lafiya muna cikin gidajenmu ba ma iya bacci muna cikin kasuwanninmu muna cikin tsoro muna cikin motocinmu muna cikin firgici ba mu isa mu yawo a ƙasarmu ba ba mu isa mu yawo a garurkanmu ba abin sai ƙaruwa yake yi sai kowa yake yi kuma abun mamaki har yanzu mutane suna wani bacci ba su barka ba Yau ce, za ku gane Yau ce za ku fahimta ina masu hankalin cikinmu ina masu tunanin cikinmu ina masu mulkin cikinmu ina 'yan siyasa cikinmu ina gwamnoninmu ina sanatocinmu ina 'yan mu kuna jin ƙasar nan za ku ji daɗin zama a cikinta nan da shekara goma nan da shekara biyar in ta ci gaba da tafiya a haka rayukanmu sun zama kamar na kaji kaza ta fi ka daraja in an kashe kaza sai mai ita ya kai police station ya bi hakkinsa amma ya duk wanda aka kashe shi wa zaka kama ba wanda zaka kama saboda mun yi sakaci mun zuba ido mun kyale mun gadarwa kanmu masifa da bala'i da kawo kuma. da haka wannan huduba tana nuna mana cewa lallai mutuna da wannan hadisi da manzon Allah ke cewa saura kiris abokanan gaba za su zo su yi do akan ku yau ga lokacin ya kamar yadda ka san maciya tuwo suna cin abinci sun hade bakinsu, ya ku yan uwana mu sani wannan rauni da muke ciki yana nuna mana hali da wannan al'umma take ciki na ainihin wato ci baya ba kafirai da makiya abokanan gaba daman mun sani tun alfijirin musulunci ba su gushe ba suna ta yaƙar annabi suna ta yaƙi da shari'ar Allah suna yaƙi da daular musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa ta ya gina ta don haka abin da ya zama wajibi akan mu a yau musamman malamai masu wa'azi masu karantarwa don Allah ku haɗa kawo kanku malamai masu kira aji dan girman Allah ku yi haƙuri da junanku malamai masu cewa Allah ya ce ku yi haƙuri ku kai zuciyarku nesa ku ceto wannan al'umma daga bala'in da take ciki ku watsar da saɓanin da ke tsakaninku lokaci ya yi da ya kamata mu zo mu haɗu akan daidai wanda ya san yana tafiya akan son zuciya yana tafiya akan ra'ayi ya ajiye mu zo mu haɗu don mu kubutar da wannan al'umma ko dabbobi ne in suka kai 200 300 ai suna iya haɗa kansu suna iya tinkaran wani guri su lallaka yau ga jama'a in mun je masallacin juma'a yadda ka san me in mun je idi yadda ka san me an ba ga muna cikin rauni muna cikin rauni muna cikin ci baya da haka dan Allah mu yi kokari mu kiyaye wannan mu kula da wannan ƴan uwana musulmi muna sanar da ku cewa wannan addini naku addini ne da ya ginu akan abubuwa guda biyar mafi muhimmanci bayan kalmar shahada shine kulawa da sallah lalle duk musulmin kwarai ya kula da sallah al-mafruda sallah ita ce tushen musulunci kuma shine bambanci tsakanin kafirci da imani duk wanda ya kiyaye sallah to albishirinsa ya kiyaye addininsa duk wasan da zaka yi duk barnar da zaka yi to karkai barna da sallah karkai sakaci da sallah ku rinka sallah a cikin jam'i ku rinka sallah cikin ƴan uwanku musulmi in kana da rauni albarkacin jam'in sai Allah ya karɓi sallarka kar ku yi wasa da sallah da shine Allah zai taimake ku duk wanda ya bar sallah bai da rabo a cikin musulunci ku kiyaye lalle sallah a yi ta akan lokaci kuma a kula da ka'idojinta a kiyaye a kiyaye rukunnanta da sharuɗanta da sunnoninta da kushu'inta ku rinka umarni da kyakkyawa ku rinka hani akan mummuna ku daina barin barna tana yaduwa a cikin ku kuna kallo ba sai malami ne zai yi wa'azi ba duk wanda ya ga abin da ake bai da kyau ya gyara a unguwa ko a gidansa ko a makota murubil ma'rufi wan hau anil munkari wannan shine tsayuwar musulunci kuma shine aminci shine kuma ku kubuta daga wuta ku tsaya masu da'awa ku ci gaba da da'awa wanda duk Allah ya sanar da shi wani abu kai ya kwanta a gida kada ya zauna ya ce yana neman ya tara duniya kamar yadda dan kasuwa ke tara duniya ya fita ya isar da kalmar Allah in ba a karantar da addini ba yaushe za mu kori jahilci a cikin al'ummarmu yaushe wani zai iya sallah yaushe wani zai iya mu'amala yaushe kaza amma mutum ya yi ilimi yana ɗaukar sunan malam malam amma baya karantar da ko littafi ɗaya akwai malaman da kawai yanzu sunan ta kawai suke ci ya shahara malam malam shi ba rubutu yake yi a gida ba bai da darasi a masallaci baya zuwa wani wa'azi kurin sai gwamnati ta zo ba da alheri ya je bilayi ya karba ka cuci mutane ka zalunci al'umma duk inda malamin ƙwari yake yana karantarwa duk inda malamin ƙwari yake yana fadakarwa duk inda malamin ƙwari yake baya zama haka ko ya rubutu ya amfanar da mutane bayan ya mutu ko yana raye ko ya je masallacin sai ya karantar ko ya fita ya wa'azi ko ya saka littafi ya ta karantarwa zaman da wasu malamai suke a gida ba sa koyarwa wannan ya taimaka wajen yaduwar jahilci a cikin wannan al'umma da haka malamai su ji tsoron Allah su tashi da wajibin da awa zuwa ga Allah tare da amfani da hikima jama'a a daina zagi a wa'azi an waye yanzu ai hikima ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن wannan Qur'ani ne da haka wa'azi da zagi wa'azi da habaici wa'azi da cin mutunci wa'azi da wulakantawa ne wa'azi da kaiwa ne wuta wa'azi da cewa wane kaza ne duk an daina wannan illa kai bayanin abin da nasi ya zo da shi wanda laifin ya fada ciki shi ya riga ya sani a daina kama suna ana cin mutuncin mutane don wannan shi yake kawo rarrabuwa a tsakaninmu mu daina gaba da kiyayya a cikin harkar addini in suka baza mu addini wallahi ba za mu iya haduwa a kasuwa ba ballantana kuma siyasa ta hada mu da haka ya koyan uwana masu hali a cikin ku su rinka bayar da zakka kuna bayarwa kuna son ku bayar duk mutanen da suka hana zakka wallahi sai Allah ya hana su ruwan sama daga sama Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe mu da bushewar ƙasa da fari da kuma rashin wadataccen abinci da yunwa in ma kuma an samu abincin babu kuɗin da za a sai abincin ga ainihin gobara da yake ta faruwa a kasuwanni ga gobara a cikin dajika ga mutuwar dabbobi da mutuwar ɗan adam rayukan mutane kullum kashe su ake ko shekaran jiya ina gani ana ta yaɗawa an a maiduguri an sake bom naman mutane kake tsinta kawai pieces na mutane a gidan musulmi mana haka kurin wani zai zo ya saki bam ya kashe kansa ya kashe duk wanda zai kashe mu ya mu in ka bincike shi mai sallah ne ba mamaki goshin sa ma yayi baki an yi amfani da mu muna kashe junanmu dama suna cewa mun yawa bari su rage mu tsakanin mu da mu ku yi kokari ku rinka jin bakin ciki da damuwa dangane da abin da yake samun mu duk wannan abun wallahi ibra ne abun lura ne ga mai daukan izina dan haka a kiyaye mu yi hakuri akan abin da yake damun mu na zaluncin azzalumai mu ma mu gyara alaka tsakanin mu da iyalanmu. idan kana kukan shugabanka yana zaluntan ka to ka tuna kai ma wata kila kana zaluntan matarka ka daina in kana shi kukan jagoranka yana cutar ka to wata kila kana cutan 'ya'yanka. kowa ya gyara tsakaninsa da Allah shugabanni ku ji tsoron Allah ku sani Allah sai ya tambaye ku akan nauyin da ya dora muku duk wanda ya zo aka jefa masa ƙuri'a aka bashi da wanda ma aka bashi kudirar wallahi tallahi akwai tambaya akan ka akan duk al'ummar da kake jagoranta ko ka shirya ko baka shirya ba ka yi ƙoƙari ka rage kanka bala'i ka yi ƙoƙari ka rage kanka masifa yi ƙoƙari ka rage kanka sharri ranar tashin alƙiyama kyautata musu biya musu bukatunsu yi musu aiki rage musu talauci rage musu raɗaɗi yi haƙuri da wawayensu taimaka musu jasu jiki damar da aka baka ka yi abin da za ka yi na taimakon mutane ya ku ’yan uwana ku kiyaye ganinku daga haramun ku kiyaye kyautatawa ainihin wato wato iyayenku ku kyautatawa miskinai ku kyautatawa marayu ku ainihin yaye musu bakin ciki da damuwa maraici yayi yawa mutuwa ta yi yawa a cikin mutane ku duba yau unguwa duk unguwar da kuka kuka ce kuna neman marayu wallahi sai kun kora mutuwa ake mutane ba sa ganewa matan aure waɗanda suka zama matan su mazajen sun mutu ba za su irgu ba islamiyu sun cika mata sun cika duk mazajen sun mutu ga ƙananan yara jarirai yawanci mutane mutuwa suke ta da wurwuri shekara arba'in hamsin shekara sittin in an je da yawa kafin wannan lokaci hadarin mota ya kashe mutane baƙin ciki ya kashe mutane hawan jini yana kashe mutane bila adadin ciwon suga yana tabbarin mutane bila adadin damuwa haka kawai sai mutum yana kwanci a ce ya faɗi ya mutu me ya kashe sai a ce lafiya kalau Allah ya san ya yake rayuwa bakin ciki ya sha kashe mutane ba a sani ba da haka ku kiyaye duk abin da zai bakanta muku a duniya ya baƙanta muku a lahira ku nisance shi ku kiyaye farjojinku ku daina zinace zinace mazanku da matanku kowa ya kiyaye iyalinsa 'yan mata ku kiyaye mutuncinku ku kiyaye ku, zina masifa ne zina bala'i ne zina sharri ne kar ki bari namiji ya lalata ki yau dare ki ki sani ke uwar ƴaƴa ne masu zuwa su su 20 30 nan shekaru masu zuwa kar ki bari ki wulakanta rayuwarku iyaye ku tuna da amana da Allah ya dora muku na ƴaƴa Allah ya ce ko anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara ku cika mizani yan kasuwa ku daina tauye mizani ku daina kawo mummunan kaya kuna sayarwa mutane ku daina yawan mutane tsada ku daina tsanantawa mutane manzo Allah ya ce Allah yana son bawa samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iktaba mai sauki in zai siya mai sauki idan zai siyar mai sauki wajen biyan bashi Allah yana son bawa mai wannan ku yi kokari ku nisanci jayayya tsakaninku da juna ku daina fadawa cikin saban Allah na fili da na ɓoye. wayoyinku ku ji tsoron Allah akwai barna a cikin wayoyi kowa ya kula da wayarsa ya san abin da Allah ya halatta masa ya gani ya gani ya san abin da Allah ya haramta masa ya gani ya nisanci wannan wallahi idan baka yi da gaske ba wayarka za ta zama sababi da bala'i a gare ka ranar tashi alkiyama saban Allah shine dalilin da yake kai dan adam cikin wuta sannan ku yi nemi makami ku riƙe makamin imani makamin tsoron Allah don ku fita daga tashin hankalin kafirci da fasikanci da bid'a da shirka sannan ku yi kokari ku rage matsaloli da suke na saban Allah da saba shari'a a tsakaninku kamar misalin sanya sadakin aure yayi tsada a hana mutane yin aure ga 'yan mata amma ba za a iya auren su ba da kuma korar wanda ya cancanta a bashi a ƙi a bashi ana tsammanin mai maiko a bashi kowa ne zai zama mai maiko kowane dan wake ne yake da mai kowane dambu ne yake da mai kowace miya ce take da mai a samanta daban-daban ne duk miya miya ce amma wata tafi wata to haka mutane ma ke din ma wata ta fiki ke ma kin fi wata ya ku daina tsanantawa a daina tsananta aure ga ƴan mata da yawa suna neman aure amma aure ya gagara me zai hana mu sauƙaƙa wa kanmu me zai hana mu sauƙaƙa mu yarinya karama ana neman abin da za a ci a gida amma an za a aurar da ita sai an kama gidan kiɗa sai an kama gidan rawa gidan kiɗan nan gidan rawan nan dubu ɗari biyar dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya miliyan biyu a lokacin da ubanta bayi da buhun masara da zai ci a wata guda kuma ko a yi wannan ko a kyawara haka za a yi ta neman kuɗi sai an tara wannan kuɗi a je a sha kiɗa a je a sha rawa yaya rayuwar mu za ta yi albarka mun tsananta wa kanmu ƴaƴanmu mata suna riƙe da wayoyin miliyoyi mu kuma muna nan muna neman masarar da za mu ci yarinya ƙarama tana tana riƙe da wayar da tafi gidanka kuɗi wallahi tallahi wata yarinya wayar da take rike da ita na rantse da Allah in an saka gidan ubanta a kasuwa wallahi wayar ta fi kudin gidan a ina ta samu wayar sana'a ubanta yayi kasuwa yake yi jari ne da shi me yasa ba za ka bincika ba ka bar yarka tana rike babbar waya mutuncinta ta bayar darajar ta da bayar saurayin wannan zamanin da dauki wayar miliyan kaza ya bawa yarka a banza saboda baka da tsari kana da gajeren tunani mu muka tsananta wa kanmu mu muka kuntata wa kanmu mun sake wa mata linzami sai abin da mata suka ga dama hajiya ita za ta ce ai kaza ba da shi ka ciwo bashi hajiya ta ce a ci bashi hajiya ta ce sai an ci kaza ba da kuɗin kaza kana da ɗan ƙaramin albashi an ɗora maka babban nauyi a gidanka kuma ka ce sai ka yi ɗan ƙaramin jari ne da kai a kasuwa duk iyali sun cinye jarin saboda ka biye wa mata ba ka iya faɗar ra'ayinka ba ka iya tsayuwa a kan daidai yau an wayi gari ba ma iya tsawatarwa da iyalanmu ba ma iya tsawatarwa ƴaƴanmu iyaye tsoron 'yaya suke ji yaya gani suke yi su ne a gaba mata ba sa tsoron iyali kowa ma ji yake kawai bayan da zai yaran zamani ne ya za ka yi ka zaunar da shi a gidanka ya ci ya sha kuma ya saba wa Allah ka ce ya yi, kuma ba zai yi ba kuma da magariba ya zo ya ɗauki kwanan tuwansa haka rayuwar take duk lokacin da uba ya waye gari Bazai zai iya tsawata wa ‘ya'yansa ba, yaya za a yi a raba ‘yan daba a anguwa, ya za a raba ‘yan shaye-shaye a anguwa tun da ‘ya'ya sun fi ƙarfin iyayensu, yara ba sa kwana a gida, yaro sai ya zo ƙofar gida za a bar masa, ba zai dawo ba sai uku da rabi na dare, ko hudu ko asubahi, ubansa yana ciki, shi kuma ya tashi yana ƙiyamun laili tun ƙarfe uku, amma ɗan kafa bai dawo ba, wace ƙiyamun laili za ka yi? يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة ku kiyaye kawukanku lalacewa ta kai yau har ƴan matanmu 'ya'ya ba mu san inda suke kwana ba wallahi wani uban bai san yaushe ta take fita ba in ta je unguwa bai san ina ta je ba idan ta dawo bai san daga ina take ba tana alaka da samari bai san su waye ba wani ya zo gidanka ya yi fakin din mota ya shigar da yarka cikin mota ya rufe mota ya kunna AC wai yana hira da yarka a kofar gida saboda ka zama banza ba ka da kishi baka san me ake yi ba kana yaudarar kanka kana cutar da kanka an cuce ka a gidanka an wulakanta ka saboda baka da kishi ka zama da yusi barnar da ake da yan mata lalata yayan mutane da ake a cikin gidajensu abun yayi yawa banda wanda ake a jami'a banda wanda ake a kwaleji banda wanda ake tsare su a hanya wallahi wannan bala'in ya isa hatta kai ga yau mutane tsoro suke ji idan mutum zai yi aure sai an ji an yi gwaji shin yarinyar nan lafiyar ta kalau ko ba lafiyar ta kalau ba mutane sun shiga cikin firgici saboda iyaye sun yi sakaci da yayansu dan Allah ku kiyaye ku kiyaye duk abin da Allah zai yi fushi da ku ku nisanci shirka ku nisanci kisan kai ku nisanci sihiri ku nisanci tsafi ku nisanci zalunci ku daina zuwa gidan bokaye manzo Allah ce duk wanda ya je gidan boka sallarsa ta kwana 40 babu wallahi boka ƙarya yake wallahi matsafi ƙarya yake duk wanda ya je gurin su ya kashe addininsa ya rushe imanin sa da haka ku jaddada tuba zuwa ga Allah ku nisanci riba ku nisanci zina ku nisanci shaye-shaye ku nisanci mu'amala da ƙwayoyi yau ga gidajenmu da ƙwayoyi anguwanninmu da ƙwayoyi 'yan ƙwaya sun fi ƙarfin mutane su suke kula da rayuwarsu suke kula da rayuwarsu kashe na kashewa su raya na rayawa su daɗe hanya su yi abin da za su yi idan sun zo wucewa sai a rufe gida a zuba musu ido ku nisanci faɗawa cikin mutuncin mutane ku nisanci hassada ku nisanci kullata ku nisanci bakin ciki ku nisanci girman kai ku nisanci riya ku nisanci nuna aiki idan kun yi ku cika ma'auni ku cika alkawari idan an ba ku amana ku ba da amana ku haɗu kawukanku kada ku watse kada ku rabu ku sani cewa wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da za su zauna da ku da junanku da ubangijinku tabaraka wa ta'ala daga ƙarshe ya ku yan uwana muna faɗakar da kanmu dangane da abubuwa masu muhimmanci a ƙasar nan da ya kamata mu kula musamman na magana da 'yan uwana a arewa musamman a Najeriya arewa Najeriya gabaki ɗayanta akwai damuwa amma arewa ita ce wuta take ci ku yi haƙuri a nan muke ku yi haƙuri nan muke ganin bakin ciki da ɓacin rai da cikin damuwa an saka mu a gaba amma wallahi zan yi wannan bayani a wannan mumbari don in sauke nauyi a wajen Allah Allahu shahid Allah shine shaida ga bala'i ya karo mu manyanmu suna bacci manyanmu ba su farga ba manyanmu ba su gane ba ko kuma sun gane kwaɗayin duniya ya ishe su neman tara duniya ya ishe su ka kai shekara arba'in hamsin sittin alhaji kana tara kuɗin da ba za ka iya cin su ba ba ka tausayin jariri ba ka tausayin na ƙasa da kai ka sai gida a ingila ka sai a amerika ka sai a kaza ka sai a kaza ka yi duk abin da za ka yi gabaki ɗaya amma ba ka tuna cewa Allah zai iya jarrabtanka da mutuwa dare ko rana wannan masifa ta girmama akwai abin tausayi malamai suka ce wanda ya kai shekaru wajen saba'in amma bai yi hankali ba bai yi tunani ba da haka mu kiyaye dukkan abin da zai kai mu ga wulaƙanta kanmu da tozarta kanmu idan kai magana a kan harkar kasuwanci kasuwancinmu ya lalace malam yau abin da ke faruwa ɗan kasuwan Najeriya ko ɗan kasuwan Kano zai tafi China ya je ya saro kaya a sa masa kuɗi da dala da tsada ya yi odar kayan nan ya kawo in ya ci sa'a ya karbi kayansa in bai ci sa'a ba kwastam su kwace bayan wannan kuma dan cailan da kaje ka sayo kaya a wajensa da ka zo za ka sayo ka ci riba shi ne zai sake buga wannan kaya ya yi odarsa kayansa sai ya riga naka isa ya zo ya buɗe shi a kasuwa ya sayar maka da tsada ya zo ya karya faracinsa kuna gane wannan ka ya sayar maka takalma naira dubu saba'in saba'in ya sayar maka ka biya kuɗin awo ka biya kuɗin shipping ka biya kuɗin custom ka biya kuɗin dako ka bude a shago kana sayarwa naira ɗari da hamsin hamsin kana bin riba sai ɗan ce ne ya yi odar wannan kayan sai ya zo ya rinka sayar da shi naira tamanin tamanin saboda me ba ka da gwamnati mai kula da haƙƙi sun kanya yan kasuwanmu baƙi sun shigo sun kasuwancin kasuwancinmu dole mu yi wannan bayani Allah ya isa an cuce mu duk ƙasar da ta san me take yi ba ta barin wani bako ya zo ya kafa kasuwanci ya karya ɗan ƙasa mu je mu sayo kaya a ƙasarsu su da tsada su je su buga wannan kaya suna da kuɗi kayan su ya riga namu isowa sannan kuma su zo su karya kayan a kasuwa wannan abun abun ya isa bakin cikin ya isa ciwon ya isa dama ba daɗi wani ya bude kamfani yana bada discount akan 5% sai wani dan China ko ɗan ƙasa kaza sai ya zo ya bude irin wannan kasuwancin ba ne ba ɗan ƙasa ba ya bude irin wannan kasuwancin abun mamaki sai ya zo yake bada discount 20% ya karya 'yan kasuwanmu da haka 'yan mu dole su zama dillalai su zama ba su da ƙarfi ba su da hali wannan barazana ne take fuskantar mu arewa gaba ɗaya mu baya hannunmu mu yana wajen baƙi mu yana wajen waɗanda ba 'yan mu ba suna da 'yanci ba mu da yanci suna da ƙarfi ba mu da ƙarfi muna kira ga gwamnati ta gyara mana wannan zalunci da ake yi babu wata ƙasa da ta san me take yi wallahi za ta yarda da wannan duk duniya suna kula da haƙƙin ƙasashensu duk duniya suna kula da priority na 'yan ƙasarsu abu na biyu shine abin da ya shafi harkan noma noma ya lalace yau mutane ba za su iya zuwa gona su je su yi noma ba duk wanda ya yi noma yana yi ne on lost yana yi ne akan asara taki ya yi tsada maganin feshi ya yi tsada fetur ya yi tsada motar da za ta ɗauko maka kaya ta yi tsada za ka zo ka noma shinkafa ka kashe mata kuɗi kuɗin bugunta dubu uku kuɗin dakwanta dubu biyu kuɗin kaza ɗinta dubu kaza ka kawo ta kasuwa a taya maka ita dubu ashirin da kaza alhali taki kase na miliyan kaza noma baya yiwuwa wannan rashin noman kun san me zai jawo mana yunwa fatara talauci rashin aikin yi mutanen ƙauye za su fito su shiga cikin gari su rike makami su ta kashe mutane saboda gonar da suka yadda da ita an lalata musu ita ba sa iya noma kaya yayi arha babu kuɗin saya kasuwanci ya lalace abin da ya shafi harkar kayan abinci ya yi arha yana da kyau amma gwamnati ta sauƙaƙa taki gwamnati ta ba da maganin noma wanda za a yi arhar abinci kuma talaka zai noma ya shiri ba komin arharsa to amma an tatse mu an matse mu an yi amfani da kwakwalwa an yi amfani da basira ba dai abinci kuke so ba ga abinci a fili kuna gani to amma ba ku da kuɗin sayan abincin sannan kuma ba ku isa ku noma ku je ku sayar ku ci riba ba wannan barazana ce da take fuskantar mu wanda ya kamata mu yi kokari mu kiyaye bayan wannan muna kira ga 'yan siyasan mu dan girman Allah ku haɗa kawo kanku Don Allah ‘yan siyasa mu ku zauna lafiya, ku yi haƙuri da junanku, ku yi haƙuri da gaban siyasa, ku daina zagin juna, kuna la'antar juna, yau abun baƙin ciki faɗan siyasa tsakanin manya da manya, musamman a wannan jiha mu ta Kano, abin ba daɗi da sauran jihohi su ma suna ta koyi idan 'yan siyasan mu na arewa ba su haɗa kai ba wallahi ba za mu taɓa samun nasara a siyasa ba idan 'yan siyasan mu ba su ta kawo kansu ba ba za mu taɓa cin nasara a cikin mabiyanmu ba wannan bala'i ne wannan kuma tashin hankali ne sannan kuma menene makomar mu yau mu 'yan arewa musulmi ku duba jini ku duba security ko ina ana cikin tsoro wannan garin na Kano mai albarka da ana buga misali da shi akan zaman lafiya da kwanciyar hankali a Kano amma yau an wayi gari Kano ma babu garanci sai da aka zo aka bi kauyukan mu ana kashe mutane ana kama mutane ko ina da kike jin akwai aminci babu wannan amincin dan Allah gwamnati ki duba halin da ake ciki yan siyasa ku ji tsoron Allah Allah zai tambaye ku mai girma shugaban kasa ka sani cewa kana da lokaci dai. ka sani cewa duk ɗan Najeriya sai Allah ya tambaye ka akan sa wallahi wannan wuta da arewa take ke ce zubar da jini da ake da kashe mu da ake ta yi da wulakanta mu da ake yi da tozarta musulunci da musulmai da ake yi abun ya yi yawa abun ya kai ƙarshe kuma wannan ba zai haifan mana da ɗa mai ido ba wannan abun matsala zai jawo zai kuma jawo mana tashi hankali kuna lura ku dinka ganin halin da ake ciki na wayyo Allah ne yasu muna cikin damuwa muna cikin bakin ciki addinin mu ya tozarta mun kaskanta mun mulakanta musamman rashin zaman lafiya nan mana yan kasuwa da da suke shigowa Kano da miliyoyin kuɗi a cikin motocin suna sayayya yanzu sun daina zuwa dan Ghana ba zai iya shigowa ba sai da yiwo aiki dan Kamaru ba zai iya shigowa ba sai da aiki tirelar da suka sai kaya daga Najeriya daga Kano daga Lagos za a kai Kamaru ana iya tsare ta abun kama tauta a hanya wanda ya sai kaya za a kai Ghana zai iya haduwa da yan fashi da mukami su kashe direban su sace kayan su bunka matauta duk mu ake mana wannan abu rayukanmu sun zama kamar rayukar kaji haka ake farautar mu a gidajen mu, a biyu a kama mu baka isa baka hawo mota mai tsada kana tsoro baka isa ka sa da riga mai tsada ba kana tsoro ƙauyukan mu sun gagara zanuwa mutanen ƙauyuka sai kaga ba komai suna ta fita suna gudu me yasa suke gudu me yasa wani zai ce ake damun su akwai arziki ne duk inda kaga ana fada a kauye, to akwai arziki a gudu za su sada hankali za su kawo bala'i sai su je su ɗebe arzikin ƙasar wai mu 'yan Najeriya lalacewa ta kai wai mu yanzu dukiyar mu ba za mu iya amfani mu tone ta ba sai dai a zo a haɗa mu faɗa sai a zo a tone ta a ɗebe ai ta ɗiban arziki mu kuma muna billahi muna cikin talauci wannan damuwa ce da take fuskantar mu a wannan jihohi namu musamman na arewa wallahi ya kamata mu yi wa kanmu kiyamul laili sannan kuma ya kamata mu tuna cewa akwai kiyama duk wanda yake jin yana kan mulki yana siyasa ko yana malinta ko yana wani abu ya manta mutuwarsa yayi asara ya manta gobensa yayi asara mulki dai akwai ƙarshe kuma mulki na Allah ne ulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair Allah ke dagawa Allah ke saukewa duk wanda yayi mulki ya tsananta mutane annabi yayi addu'a Allahumma manta walla shay'an min umuri ummati fashakka shakka alaihim fasbuk Allahumma alai ya Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta masa haka annabi ya faɗa da haka ku zama masu tausayi ku zama masu jin kai wannan jihohi namu na arewa don Allah a duba yanayin da muke ciki yanzu ku duba irin jihar Bauchi ku duba irin jihar Gombe suna cikin peace jihohi amma yau Bauchi da Gombe suna cikin haɗari yau an kama wannan yau an kodi wancan yau an kashe waɗannan ga su nan dai abubuwa har ana faɗa ana damuwa yanzu amma daina damuwa Allah gyara halin mu Allah ya sa mu cika da imani ya ku yan uwana ku sani cewa irin wannan rana mai albarka ranar juma'a da kuma idi a ranar da kuma sallar juma'a kuna da falala ne guda biyu ga falalar zuwa idi da safe ga falalar zuwa idi a juma'a amma kana da zaɓi ka zaɓi idi ɗaya yanzu wannan taro kayi wanka ka saka riga ka zo masallaci ka ji huduba to kana da dama hudubar da za a yi ta juma'a sallar da za a yi ta juma'a ba sai ka je ba kai zaman ka gida ko ka tafi ziyarar ka amma kai sallar azhar wanda bai je juma'a ba yau to akwai azhar a kansa ku sani wannan idi ba ta zama makwafin azhar wannan sallah ce ta nafila wannan idi duk wanda ya ce maka in kai idi yau ba sai kai a juma'a ba ba sai kai azhar ba ya kai ka ya bar kuma ya sabawa fatawowin malaman duniya wanda sun yi rubutu shekaru ɗaruruka kan wannan abin da haka fatawa ce ta kuskure in baka je juma'a ba ka yi azhar in kuma ka ga dama ka haɗa biyu annabi biyu haɗa ya ce inna mu jammi'una mu mun yi idi kuma za mu je mu juma'a ma gaba ɗaya ni ma zan je juma'a kuma na san kuma za ku je juma'a za ka ka fita daga wani sabani da wani damuwa kan wani ya je a mai asara azhar din sa wallahi tallahi ba za ka iya samun ladan da za ka kwafe farin ba Allah ya ganar da mu ku kiyaye azumin sita shawwal manzo Allah ya ce duk wanda ya azumin sita shawwal ya bi azumi guda shida a watan nan za a bashi ladan kamar ya shekara guda yana yi a Ramadan wata goma za a baka alhasanatu bi ashri amsalihah a wata goma a shekara saura wata biyu idan kai sice shawwal ladan wata biyu ne kaga ga goma ga biyu adadin watannin shekara ke sai a rubuta maka ka shekara cif cif kana azumi ku rabu da maganganun waɗanda suke cewa kar ai azumi sice shawwal to kai annabi ya ce ai ka saurari wani duk duniya ba wani malamin da ya isa annabi ya ce ai ya ce kar ba babu shi a aqidar mu in dai annabi ya faɗa zance ya kare kar ma ka kawo mun sabani kaka ce wani ya ce kaza ni ba na sauraron kowa in dai annabi ya riga ya faɗa zance ya kare hadisin muslim annabi ya tabbatar a yi wannan azumi kuma za a samu lada da haka wani kauli da baɗi wani ya shiga gidan rediyo ya sa rawani ya rike gilashi ko ya rike tarbi ko ya bayani ya yi a banza ya yi shirme kana yakin sunnar annabi me za ka rabu da shi idan al'umma sun yi sun ta shawwal kuma me za ka ƙaru da shi idan ka ana mutane sun ta shawwal ku je ku ci ta shawwal ku bi annabi ku samu lada don ku samu wannan falala fatan mu Allah sa mana albarka Allah sa aljanna makomar mu Allahumma izza al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahli hawdat ad-din ya rabb al-alamin Allahumma barik lana fi al-Qur'an al-azim وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم يا alamin ya يا ذا الجلال ikram. اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا واذل الشرك والمشركين دمر اعداء الدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين واجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا كانوا امنا مطمئنا وسائر بلادنا في نيجيريا اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصرهم في كل مكان اللهم انصرهم على أداء عدوهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدام عدوهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم اجعل لهم راية اللهم اجعل لهم سيادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق قادة الأمة الإسلامية إلى اجتماع إلى على الإسلام الحق إلى تاكيم كتابك واتباع سنة نبيك اللهم وفق المسلمين قاطبة إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من حزبك ومن أوليائك ومن أحبابك اللهم من أراد بالأمة الإسلامية تمزيقا ومزقه ومن أراد بها فرقة فرق شمله وأكسر همه وغمه وأذهب أكله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به مالك الصالحين إنا نعوذ بك من الفقر إنا نعوذ بك من الجوع إنا نعوذ بك من الكفر إنا نعوذ بك من الفسق إنا نعوذ بك من الشرك إنا نعوذ بك من البدعة اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك riga ka ya رب العالمين Allah ka ba mu shugabanni masu tsoronka ka ba mu shugabanni masu tausayi Allah ka gyara halin mu ka gyara halin su ya Allah wannan ƙasa duk wanda yake nufin ta da bala'i Allah ka maida mai kansa duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida masa kansa duk wanda ya nemi watsa mu Allah ka watsa shi duk wanda yake neman sa mana tsoro Allah ka tsoratar da shi ya Allah ka inganta kasuwancin mu ka inganta noman mu ka inganta tsaron mu ka inganta mana iyalan mu ka inganta mana zaman lafiyar mu ya Allah ka bamu ikon biyayya gare ka ya Allah Allah ka bamu ikon biyayya gare ka Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka raba mu da matsin rayuwa ka raba mu da kunci Allah ka hada kawukan mu Allah ka bamu lafiya lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ya Allah muna cikin tashin hankali Allah muna cikin firgici muna cikin damuwa ubangiji ka kwantar da hankalinmu Allah ka ba mu ikon yin bacci mai kyau Allah ka ba mu ikon kasuwanci mai inganci ubangiji ka tsare mana hanyoyinmu ka tsare mana gonakinmu ka tsare mana rayuwarmu ka tsare mana iyalanmu ka tsare mana dabbobinmu ka tsare mu a duk inda muke ka tsare mana malamanmu ka tsare mana shugabanninmu ubangiji Allah ka mana arzikin lafiya da zaman lafiya Allah karka bar makiyaci nasara akanmu mu Allah ka bar abokan gaba su nasara a kanmu, da na cikin gida da na waje Allah ke mana maganin su idan sun shiryo da bala'i Allah ka bayar da su in sun shiryo da sharri Allah ka maida musu in sun shiryo da tsiya Allah ka maida musu ya Allah ba mu da kowa sai kai Babu da ƙarfi in ba kai ba kai muke neman agajinka kai muke neman tallafinka kai muke neman tanyonka ya Allah ka rufa mana asiri Allah kada ka tonarta mu Allah kada ka wulakanta mu Allah ka sanya mu cikin alheri ka ba mu cikin albarka Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar tashi alkiyama ma annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa wa kullu amir wa antum bi khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أنه من أنك بتاء الخير السلام عليكم